annabi barka ah, barkamu da wannan yammaci yau sha biyu ga watan tara watan ramadan kenan ko shi jirma za'ala salasala tana 1438 wanda ya daidai da bakwai ga watan shidda 2017 gregorian calendar kamar da muka saba insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki ah, Allah madaukakin sarki ya amfana da mutum mujin Allah rahama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yau آه، متاشي آه، إن الله inda Allah madaukakin وصاروا إلى cewa من ربكم kuma ku gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku bayan da Allah Maɗaukakin sarki ya hane mu wato da cin riba da kuma ya umurce mu da jin tsoron Allah Maɗaukakin sarki da kuma nisantar kanmu daga wuta wanda Allah ya tanaje ta ba dan mu ba sai dan kafirai sannan ya umurce mu da mu masa da'a to sai yake cewa wasari'u bayan wannan kuma ku yi gaggawa ila magfirati min rabbikum zuwa ga neman gafara daga ubangijinku wa jannatin ku kuma gaggawa zuwa ga neman aljanna wanda aljanna na ardu has samawati wal ard ta ya kai fadin samai da kasai ko dalil mutakin da aka tanije ta dan masu tsoron Allah madaukakin sarki anan in kaga ayan ta zo da umarni kala kala sari'u kaga wannan fi'il amrin ne maza maza ku gaggawa amma zuwa ga me ila magfiratin rabi ku neman gafaran ubangijinku Allah madaukakin sarki ya umarce ku kowa ya gaggawa ya je nemi gafaran Allah saboda haka yanzu ya kamata mutum ya je ya time table ko kuma ya je ya list ya ga menene da menene idan mutum ya yi Allah yana gafarta masa menene da menene suke jawa gafaran Allah sai maza maza ya ci gaba da aiwatar wannan ya aiwata wannan ya aiwatar da wannan ya aiwatar da wannan a kokarinsa na neman gafaran ubangiji sannan sai yace wajen natin ai ma'ana sari'u ilal jannati ku yi gaggawa zuwa ga neman aljanna sai on the other side sai sake yin list kuma menene da menene in mutum ya aiwatar da su za su sashi aljanna menene da menene in Allah madaukakin sarki ai mutum ya aikata Allah zai sashi aljanna sai rubuta wannan rubuta wannan rubuta wannan sai kokarin aiwatar da su a kokarin sa na neman aljanna wanda wannan aljanna din kar kai tsammanin abu ne mai sauki arduha fadinta Allah madaukakin sarki yake cewa kai as-samawati wal ard ta kai tun daga samai zuwa kasa tun daga sama ta bakwai zuwa nan ko tun daga nan zuwa sama ta bakwai shine fadin aljanna din kamar yadda muka bayani fadinta daga nan zuwa nan ko yawwa kaga tsawonta automatically yafi haka a ka'ida a hankalce wanci bi zaka ga floti 50 by 100 ne kaga fadin sa shine 50 din nan amma tsawon shine 100 saraka idan fadinta ya kai daga sama ta bakwai zuwa nan inda muke to ya kake tsammanin wato kenan zai zama tsawonta sannan sai ya ce uiddat wannan aljanna din an tanada ta lil mutaki daga masu tsoron Allah kaman yanda yace a baya dangane da wuta yace uiddat lil kafirin an tanade ta dan kafirai wuta kenan amma aljanna sai yace uiddat lil muttaqina an tanade ta dan masu tsoron Allah kaga in kaga musulmi ya shiga can to hakika yayi mukuwa idan kuma kaga kafiri ya shigo nan to hakika yayi nasara a ƙarshen rayuwarsa wo bai samu ya musulunta ya zo shiga gaban musulmi yawwa saboda haka ku gaggawa ai kama uiddatin nar lil kafir kamar yadda aka tana da wuta ga kafirai <laughs> haka aka tana aljanna ga masu tsoron Allah wa karkila wani kawai ya ce inna ma'ana kaluhu ardu samawati wal ardi tambihan alatti ittisai duliha in an ce fadin aljanna ya kai sammai da ƙasa ana faɗakar da kai ne ana jan hankalinka ka fahimci to in haka ne kuma ya tsawonta zai zama kama kala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa a fi janna a lokacin da yake sifata furushil janna shimfidun aljanna katifin aljanna sai ce ba inu ha istibraqi cikin cikinta daga alhari ne to ya kake tsammanin bayan nata aifa ma zan nuka bi zahiri ha idan cikin nata kasan ba a decoration a ciki wani lokaci ma katifa za ka ga eh, yayi ake zuwa a cicusa a cicusa a cicusa sai a sa leda a sai a kawo shimfiɗi a ɗora a kai sai a rufe cikin ka ga da tsami kenan to amma aljanna ita katifunta cikin ma na wato kenan alharini ne dibaji ne wakila wani ya yace bal arduha ka da fadin da tsawon duka ɗaya ne me yasa li'annaha fi tatil arshi tana tana karkashin arshi ne wa shay'ul mukabbab tana karkashin abu ne wanda yake kaman kaman kaman kubba da ake magana wal musadir kuma wanda yake cycle in an ce kuma abu cycle ne to zaka samu arduhu wa tuluhu arduhu ka tuluhu da fadin sa da tsawon sa kusan duk ɗaya ne wallahu ta'ala alam ko qaddalla ala zalika ma sabata fi sahih hadisin da ya tabbata a cikin ingantaccen littafi ya tabbatar da wani inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullah aljannata fas'aluhu alfirdausa duk lokacin da za ku roki Allah in har za ka roki Allah aljanna to ka roke shi eh, alfirdaus fa innahu a'la aljanna domin firdausi ita ce wato mafi daukakan aljanna kololon aljanna kenan wa awsad aljanna kuma ita ce tsakiyar aljanna wa minhu tufajjir anhar aljanna daga firdausi ne duk sauran kogunan aljanna suke fita su tafi sauran aljannar kowace aljanna tana samun kogonta yana kwararowa cibiyarsa daga cikin firdausi ne wa saqafuha rufinta kuma arshin rahman al'arshin Allah mai rahama shi ne rufinta wallahu ta'ala a'lam jiya mun yi bayani akan wannan hadisi cewa fiskar istidlal bata bayyana a fili ba Allah ta'ala a'lam to allazina yake ka karanta sannan sai Allah madaukakin sarki ya ambaci siffar yan aljanna can an ambata mana siffar ayyukan da yake kaiwa mutane aljanna sannan yanzu ko zai faɗa mana siffar yan aljanna din daga cikin siffofin su sune allazina yunfiquna fi sarra'i wa darra wanda suke ciyarwa da abinci da sutura da kayan taimako duka suna yin wannan fi sarra a lokacin sauki lokacin wadata lokacin gidansu akwai abinci gaje gaje za su dauka za su bayar aljihunsu yana nan dimus za su dauka za su bayar wadara da lokacin kuma cuta lokacin kunci babu din wani ya zo ya matsa a hakan din sai a dan gutsura a bashi babu din wani ya zo ya takura sai a dan yaga a bashi a hakan nan wato kina aifi shiddati raka da lokacin tsanani da lokacin sauki duka ba sa kulle kofa gabaki daya wal manshad wal da lokacin nishadi da lokacin da rai bata so in dai aiki na alkhairi ne tashi za su yi in dai infaki ne tashi za su yi in dai taimako ne na addinin Allah madaukakin sarki za su yi wa sihhati wal marad lokacin lafiya ma suna yi a ba lafiyan ma suna yi gurgurun wa fi jami'il hawali kai a cikin dukkan halaye su Allah madaukakin sarki ya sifata suka bayan da yake cewa alladina yunfikuna billali wan nahari sirran wa alaniya sune wanda suke daukan dukiyar su bayar inda daddare ma za su bayar inda rana ma za su bayar in a asirce ma za su bayar in a bayyana ma za su bayar kaga wani lokaci eh, yanayi yakan bukatar da kai ka bayar a fili sai su dauka su bayar din a fili amma in yanayi bai takura su akan wani ba za su raba su je su bayar a boye ne kan zai su raba su bayar a boye ne kwanakin baya wani mutum wani lada ne wani masallaci ya zo shi zai bude masallaci da asuba zai a salatu sai ga katuwar jaka da ya daga sai ga doguwar wasiƙa da ya zaro sai ga wace wannan zakata ce wadda aka kai amfani da ita Allah ne baka da ya dowa ya buɗa sai ga miliyan ɗaya ciki miliyan guda a ciki ai bai kira sallar ba sai juya <laughs> eh sai juya sati guda yana tsammanin wani zai ce masa komai ba wani bai ce komai zai dawo masallaci ce to jama'a karfa a ganin na dan canje canje gafa abin da ya faru <laughs> eh to eh, kar a gana dan cancanje yanayi gafa abin da ya faru rana kaza eh to kaga yanzu wannan mutum ya zaka kai tracing dinsa kaga tsintsan fi sabilillahi kenan baya bukatar a san shi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wala Allah ma sunan sa Abubakar Allahu a'lam dina sayyidina Abubakar sune <laughs> sayyidina Abubakar sune yan eh, la nuridu minkum jaza'an wala shukura wala Allah ya dauko dabi'ar wacce ne Allahu ta'ala alam wal ma'ana abin da ake nufi annahum la yushgiluhum amrun an da'atillahi ta'ala wai kowane irin lamarin suka shiga wannan lamarin baya shagaltar da su ya hana su bin Allah madaukakin sarki kuma baya hana su al-infaqu dauka su bayar dan taimakon Allah ko fi maradihi a cikin wato kenan marasa lafiya kuma baya hana su al-ihsan kyautatawa ila kalkihi zuwa ga halittun Allah madaukakin sarki min karamatin tun daga kan dangin su da ƴan uwansu wa gairihim da wani wannan bi anwa'il barri da nau'i nau'i wato kenan na abubuwan nagarta duka Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan suna da kokari akan wannan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan ya faɗi ya faɗi sifa na farko ko na biyu sai ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi su da kuma masu haɗiye fishi haɗiye fishi wannan fa sifa ce wanda take mai wahala gashi abu mai sauki ba komai za ka yi ba amma dai ka dan haɗiye ka daure kar ka nuna bacin ranka suna alkazimin algaiza an dungula musu an musu walakanci an caɓa musu magana an caɓa musu walakanci ko ma menene amma dai sun haɗiye ko kaman ba su ji ba kaman kana yi da katanga to wannan suna ake kiransu alkazimin algaiza wannan shi ma sifa ne na mutanen da Allah yake so kuma tana daga cikin sifan da take kai mutum aljanna kar da an yi abu ka zabura ranka ya ɓaci dan da zarar ranka ya ɓaci a lokacin za ka yi hukunci da ka tashi hukunci kuma ba za ka yi ba dole ne ka yi hukunci mai kyau ba mafi yawa yawa in dai rai a yake ba a samu wata kenan cin nasara mun sha bayani cewa ko arna daga cikin eh, tsarin su na cin nasara akan musulmi shine kullun su sa musulmi on the defensive side ya zama kullun musulmi tunzura su za a yi sai su fito ran sabace to duk wanda ya fito ran sabace to ya fi kusa da yin kuskure amma in matsala suke so su za su tsaya su yi planning ta su shirya ta su ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya sai su tunzuro ku da sun tunzuro ku sai ku je ku yi mistake to abin suke so kenan shi yasa ka ga a kowane lokaci kasashen musulmi ake samun yaƙe-yaƙe da faɗe-faɗe da gangan za a je a shirya abubuwan a zo kuma sai a walakanta addinin musulunci ko a walakanta ku maimakon ku tsaya ku yi nazari ce to wannan abin da ake ta ina za mu fito to sai hankalin ku ya tangula manzo Allah sallallahu alaihi aka zaba sai a ta fito ba ba ba sai a ta fara ko alqur'ani aka yi ko menene a'a wanda yayi din yana da goal yana da wata manufa a ilmace yayi ba a jahilce ba dan haka kuma akwai bukatun ku tsaya a ilmace ku nazari inda za ku yi kawuntar to anan ne ake cin nasara amma wallahi in kullum a zabura za ku yi to ba za ku ci nasara ba gashi Allah madaukakin sarki ya sa daga cikin sifofin yan aljanna akwai kazimin al-gaiza masu haɗiye fushi kaga ba za su yi raddi ba kenan sai sun tsaya sun yi nazari sannan bayan wannan sai ce wala afina anin nasu ko masu yafewa idan haƙƙin su ne kenan idan haƙƙin su ne sai su yafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daukan fassa in dai haƙi nasa ne sai yakan yafe idan kuma haƙi na addinin musulunci ne aka taba sai su zanna a ilmace su yi shawara su yi nazari wa amruhun shura wa amruhum shura bainahum lamarin su shawara ne sai a zanna to yanzu wannan abin yana faruwa ga yadda yake faruwa ga yadda yake faruwa rana kaza ma ya faru a guri kaza rana kaza yaya za mu fito a lamarin sai su dauki mataki wato kenan a ilmace mun gane wannan ai abin da ake nufi idza sara bihim alghayz kadamuhu idan zuciya ta tungula sai su kokari su danne ai bi ma'ana katamu sai su rufe shi falam ya'amiluhu ba sa wato kenan aiwatar da wannan eh, san zuciyar tasu wa'afo sukan yi hukum eh, yi afuwa kuma ma azalika tare da wannan musamman ma amma sa'a ilaihim ga wanda ya munana musu ya zama hakkin su ne aka taba ma a kafe sharri kuma su ba sa yi <coughs> sharri ba sa kirkirowa sharri su jefa ma wani ai ya afuna amma zalamahum su ba su zalunce ka ba ba su maka shari ba kuma in ka yin za su iya yafe maka fi an fusi a kansu don haka falaya buka fi an fusi maujidan ala hadin. ba su da haushin kowa ka wani da wuyan hawan jini ya kama su wuyan ya jini ina ce dai sauka kake a hisabi ranar lahira to ba sa bukatar hisabin da kai ina ce cuta kai musu eto eh sun yafe a ranar lahira ba sa bukatar masu su je su tsaya a kwato musu hakkin su a'a tunda kai musulmi ne ba sa son ka shiga matsala ranar lahira don haka sun yafe maka don haka sun yafe mana wani mutum ya an taba rushe gidansa a kano a nan dan dago wani malami saraka wani sai zo lokacin da za a yi wannan titin wanda ya fita har udu din nan wani zai ce akar makalla da kwanan gidan da azarar gidan irin ta karin nan ta Allah bari ji aka kasuwa sai a sayar maka sai a zo a ajiye kudin in ka sami fuloti sai a yi kaza kaza da ya tafi ba a sake ganin sa ba shekara da shekaru sai wani wata ya zoce masa Allah shiga ta malam mutumin nan ne da ya karbi kayan kanan da ya rasu ya rasu ya rasu inna Allah inna da Allah jikansa kai ka zama shaida na yafe masa shi kuma gulma ya kawo wallahi sai ce masa kai ka zama shaida har a lahira na yafe masa kaga baya da wani bukatar baya da wani bukatar a saki masa wani hisabi tsakaninsa da su to haka nan ne wa haza wannan kuma kaga akmalul ahwali shine mafi kammala a cikin halaye baka bukatar ma a muku shari'a da shi ka yafi to ladan da Allah zai baka a sakamakon yafiyan wallahi yafi ka tsaya ka je ka tsaya kai mai san hakkin ka ne sai ka kwace hakkin ka a biya ka hakkin naka saboda wancan ka ai iyaka aikin ne za a biya ka ko hakkin da aka kwata shi za a biya ka ko to wannan kuma Allah ya ji dadin abin da kai yanzu shi zai baka ka san kuma Allah zai kyauta dama ba za ta zama daidai da ta mutum ba wali haza kala shi yasa Allah ya ce wallahu yuhibbul muslimin lalle Allah madaukakin sarki yana sa wato kenan masu ihsani Allah yana sa masu kyautata lamarin su fa hada min magamatul ihsan wannan ma yana daga cikin wato kenan matsayi na ihsani wabil hadisi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasu uqsimu alaihinna abubuwa guda uku da zai iya muku rasu a su ma na kasa malumin sadakacin wallahi sadaka ba ta tauye dukiya Allah sallallahu alaihi zan iya muku rantsa kan wannan abubuwa guda biyu in dai sadaka zaka da bayarwa sadaka sadaka sadaka to ba za ka ka ba za ta kare ba kaga amma kuma a shaidanu ya idu kumul faqra wa ya'murukum bil fasha in za ka yi sadaka shi yana cewa ai zai kare ai zai kare zai kare idan kuma dukiya tana nunkuwa ne idan ana sadaka a cikinta in ana suke a cikinta Allah sallallahu alaihi zai iya rantsiya kuma kan wannan magana cewa hakan din haka take wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izan na biyu shine Allah maɗaukakin sarki baya wa bawansa in ya yafe face daukaka ina ce dai cimtuncin ka aka yi zaluntan ka aka yi ko sai ka ka yafe to ba rauni zaka kara ba Allah zai kara maka daukaka ne da buwaya kwarjini kuma zaka kara wa ma tawada'a lillahi ko wa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kuma duk wanda ya tawaru inda dai dan Allah ne Allah sai ya daukaka shi ya nuna baya da girman kai ba girman kai to Allah madaukakin sarki zai wato kin daukaka shi wa qawluhu ta'ala wallazina idza fa'alu fahishan kan karanta wal والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار كالدين فيها ونعم أجر العاملين Allah madaukakin sarki ce wallazina idza falu fahishatan wata sifa ne kuma ta biyu na 'yan aljanna suna amma wannan sifa ba ta kai waccan ta farko ba ina son mutuntance su wannan sifa ba ta kai waccan ta farko wacce ita ce kololuwa amma wannan kuma sifa ce ta 'yan aljanna suna allazina idza fa'alu ta wanda in sun aikata aikin alfasha me aikin alfasha sun yi zunubi sun saba wa Allah madaukakin sarki kaga wancan ba kawo maganin yin zunubin su ba kwata kwata sai aikin zina alkhairi kawai aka kawo amma wannan kuma kasar kasa tunda duniya ba za ta tare ta zama daya ba don haka alkur'ani kullum baya rufe kofa ya kan bude kowane irin alternative saboda kowa a gudu tare a samu a tsira tare to wallazi ne za fa alufa shi sune idan sun aikata aikin wanda yake mummuna aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawukansu ta hanyar me ta hanyar mummunan aiki sun zalunci kansu don duk mutumin da ya aikata man amila salihan falinansi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ka gani ko sun zalunci kansu zakarullah maza maza sai su tuno Allah kai basu fa kyauta ba basu fa kyauta ba dan haka maza maza fastaghfiru li dhunubi sai su nemi gafaran ubangijin su ai idza sadara minhum zambun in har zunubi yazo ta wurin su suka aikata adba'uhu bi tauba sai suka bi shi da tuba wal istighfar da kuma wato kenan neman gafara yawa ɗabi'a su kenan duk lokacin da suka yi aikin sabo ko suka yi laifi ko suka yi wani abu da bai dace ba maza maza sai su tuba wa Allah madaukakin sarki kuma in sun tuba kuma shikenan sai zama sun bar wannan abu sai dai kuma wani yawa saboda duk lokacin da suka tuba an shafe wannan kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya ba su lada akan wannan madadin zunubin sai a canja shi sai ya zama aikin lada ko yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki nuna mana cikin suratul furqan illa allazina menene eh a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yake cewa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wanda ya tuba yi imani Allah zai canja mummunan aikin nasu ya zama lada zunubin za a zama da shi lada fa la yubaddilu bidalla sai ya wa kana Allahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne Allah madaukakin sarki rahim ne kuma zai iya yin hakan nan don haka in mutum ya yi sai a ce sai tabbat ya abin da kenan sai ya zama ya bashi kenan to amma shi in case mutum bayan ya tuba din kuma zai sake yin zunubin kaga yanzu sake zunubin da ya yi jarimarsa ta fita wato kenan zunubin da ya yi na farko lokacin da ya yi zunubi na farko ya yi zunubi ne amma yanzu ya gane zunubi ne laifi ne kuma ya tuba sannan kuma bayan ya tuba Allah kuma ya sake koma ya sake aikatawa to yanzu laifin da yayi na biyu to har ya fi zunubin farko ma yanzu ya tuba za a karba ko ba za a karba ba sai Allah barkaki sarki ce sake tuba za a sake karba in dai akwai nadamar sannan kuma tubar da yayi ta biyu ita kuma girmanta a gurin Allah ya fi tubarsa ta farko mun gane wannan ya fi tubarsa ta farko amma dai kare kuskure ya kara yawa ma dama wato kina akwai wannan nadama idan kuma ya ci gaba da yi yana tuba kuma yana aiwatarwa yana tuba yana komawa to yanzu kuma abin da yake ya zama wato kenan istihza'i izgilanci ma Allah madaukakin sarki to yanzu zunubin sa kuma ya zama ninkin ba ninkin kuma wancan kuma domin ya mai da Allah madaukakin sarki kuma abin wasa ya zama wato kenan ya rena Allah madaukakin sarki ya zama yana tuba shi yasa aka ce istighfari ba yawan rike tarbi ne da fada a baki ba a'a abin ne wanda ke a cikin zuciya akida ce in ka ce wa Allah madaukakin sarki ka tuba kuma ka tuban sai zama taubatan nasuha tuba na dan bakara wannan shine amma da zaka zo kullun kai istighfari sau dari ai eh, istighfari yau kullun da sau dubu nayi kai istighfari sau dubu kuma aikin da kake baka daina ba kai istighfari sau dubu kuma aikin da kake koma kaga kenan akwai matsala sosai tsakaninka da ubangiji ina fata mun lura da wannan yawa sannan kuma kowane zunubi mutum ya yi ana bukatar ya tuba kowane irin zunubi mutum ya yi ana bukatar ya ayyano shi ya tuba a wannan amma malamai suka ce za a iya karɓar tuban mutum idan yayi tuba a jinsin zunubi misali a ce da yana cin riba yana cin riba yana cin riba yana cin riba bai san adadin cin riban da ya yi ba yau sai ta bayyana masa da ya je aya ya alladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai ce na tuba da cin riba to iyaka jinsin cin riba din wani Allah zai karɓi tuba sa irin wannan abin gaba daya saboda haka da zaran ya daina ya sa wannan aqidar ta daina a cikin zuciyarsa ya daina kuma dan Allah da tsoron ranar lahira da kwaɗayin shiga gidan aljanna to Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda haka daga cikin sifar yan aljanna shine ba sa dogewa akan zunubi idan sun yi zunubi za su tuba Allah madaukakin sarki kuma ya gafiru zunuba illa Allah ni waye yake yake gabatar zunubi in ba Allah ba Allah madaukakin sarki shi yake gafartawa babu wanda zai isa ya shiga tsakaninka da Allah madaukakin sarki mun sha karanta hadisin mutumin da ya kashe mutum 99 sai ya ga bai kyauta ba da ka sai na mai tuba sai tafi gurin wani mutum irin masu kwana a masallaci din nan kullun da ibada kullun da tarbi kullun da menene ya dauka malami ne sai ya je ce wasu akarmaka Allahu gashi gashi gashi zalimi na ce la haula wala quwwata yau ka san zubin mun kashe mutum daya ma tafi tafi tafi tafi Allah ba zai karbi tuban ba ko Allah ba zai karbi tuba na ba sai daga takobi ma ya sare shi faka mala bihi mi'a sai cika dari sai tafiyar sa kawai tunda ba za a karbi tuba sa ba kawai shikenan ma kawai ya tafi zai je ci gaba da abin da yake kuma zuciyarsa ta bashi ba da ya kamata ya tuba sai ya tafi gurin wani malami wannan ana kiransa abid ko mutanassik masu ibada amma babu ilimi ko yawwa shi yasa mai ta'alimin ta alaiki cewa fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku malamin da bai kame kansa ba ya zama mummunan fasadi a kasa amma wanda ya fi shi barna ne wanda bai da ilimi kuma ya zama ya rike addini kullum sai ba da fatawa yake shi ko bai karatu ba shine akbar minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku duk wanda ya kama malami mara tsoron Allah ko kuma ya kama jahili mai ibada to shikenan ya kuɗi addinin sa zai zama fitinannen addini akwai matsala to sai Allah ta sai je ta mai malami mai ilimi yace masa gashi gashi sai yace masa a'a ai ko sama da haka ne Allah zai yafe maka wa man yahulu bainahu wa bainat tauba ai sai shiga ka da tuba ai yanzu ma ka tuba kawai an gama yanzu ma duk an yafe maka zunubanka yauwa sai dai ba ishara ce masa ka bar wannan garin ka tafi can gurin bayan Allah ka je ka riga bautawa Allah dai in kana garin nan gani ba za su barka ba za su sake jawo ka to kaga Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai la yaghfiruha babu wanda yake gafarta zunubi a hadun koda mutar da su wahu in ba Allah madaukakin sarki ba to saboda haka sifan an aljanna shine in sun yi laifi sukan tuba mu Allah madaukakin sarki tare walam yusirru ba sa dogewa alama falu akan abin da suka aikata na laifi wa ya alamun Alhaji suna sani sun san sun yi laifi kuma su doge su sake maimaitawa kuma su sake maimaitawa su sake maimaitawa sai ai ba zan tuba ba hatta ya hadiya ni Allah eh ba ku ji abin da mai Allah da ya ce ba wala ya kula hatta ya hadiya ni Allah kar mutum ya ce ai ran da Allah ya shirya da mu za mu tuba fa innahu mimmin min alamati shiqa yana daga cikin alamar rashin rabo in an ce wani shaqi ne fa ina min alamati shiqa ko yana da alamar shaqiyanci in an ce shaqi ne wani qur'ani yace fa ammal ladzina shuku fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq duk wanda yake shaqi ne gidan wuta ne nan ne zai koma to alama ne ta shaqi mutum dan wuta ne amma alama ta dan aljanna kuma sai ce walam sirru ala ma fa'alu ba zai doge akan wannan zunubin ba yayi ya sake maimaita yayi ya sake maimaita ba sa haka yan aljanna amma yin haka alama ne na yan wuta kamar yadda mai alari ya faɗa mun gane wannan ta haka ba za su doge akan zunubin wahum ya alamuna alhali suna sani da cewa Allah yana gafara ko kuma wahum ya alamuna alhali suna da sani cewa abinda suke yin laifi ne ko kuma wahum ya alamuna alhali suna sani cewa Allah yana gafartawa Allah yana gafarta kuma su ci gaba da zunubi sun san Allah yana gafarta a ba sa yin haka ai ba sa yin haka bu min zunubi sukan tuba zunubin su ne gaba da da ila Allah su dawo zuwa ga Allah an karibi nan take ba sai an samu tsawon lokaci ba walam yastamirru ba sa shuda alal ma sai ta kan saban Allah wa yusurru alaiha su doge kanta gaira muqliina anha ba tare sun tobe sun bar wannan zunubin ba ba sa yin haka walau takarara minhu zambu tabu minhu ko da kuma wani matsala ta sa sun sake zulmiya sun koma cikin wannan zulmin to fa ba za su doge ba kuma lalle za su tuba kai ba za su eh, wato kenan za su tuba ba za su koma akan wannan zunubin ba alhali kuma suna sane ai man taba Allah eh, man taba taba Allah alai duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa wa hadha ka kaulihi ta'ala wadda zai daidai da fadin Allah da yake cewa alam ya alamu annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadi shin ba su san Allah yana karban tuban bayan sa bane ai Allah yana karba ya kamata su san wannan to kuma inda Allah yake cewa wa man amal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar yajid Allah ghafurar rahima duk wanda ya aikata wani mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya tuba lalle zai samu Allah mai karban tuba ne Allah madaukakin sarki yana karban tuba ta haka Allah ce ulaika intananka jaza'uhum mafiratu sakamakon su shine masu gafara in za su yi zunubi su tuba wa Allah to Allah zai gafarta musu kuma wannan gafara za ta zo <coughs> min rabihim daga ubangijin su ne za ta zo daga ubangijin su ne ai jaza'uhum ala hadhihi sifati sakamakonsu da suka ɗauki wannan sifa suka sa wa kansu mafiratin min rabbihim shine gafara daga ubangijinsu wa jannatin da kuma aljanna wanda ke tajribi ta tare har koromu suke gudana a karkashin ta ai min anwa'il mashrubati suna da kayan sha kala kala a cikin aljanna khalidina za su dawwama fiha a cikin ta wa ni'ima ajrul amilin ma dalla dalla da masu aiki duk wanda ya irin wannan aiki ya samu irin wannan sakamako kai ma dalla da irin wannan aiki ma dalla da irin wannan sakamako قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموئزة للمتقين Ah, Allah madaukakin sarki ya ce karkalar ko karkalar min suna sunanun ai sunna sunna sunna kala kala kala kala ai sun riga sun shuɗe a gurin mutanen da suka zo kafin ku ma'ana mutanen da suka zo kafin ku ai sun sunnata sunnoni kala kala wannan sun yi kaza ga abin da ya faru wannan sun yi kaza ga abin da ya faru wannan sun yi ga abin da ya faru ko idan kuna so ku tabbatar da wannan wasiru fil ardi ku yawo a ban kasa dan Allah ka je ka ga abin da kowa suke abin nan kunzuru ku je ku yi nazari ku kalla kaifa kana aqibatul mukazzibina ya ne ne karshen makaryata ne kan masu karyatawa ku je ku yawo a ban kasa ma adawa da irin tasu sunnar samuda da irin tasu sunnar kowa ma da irin tasa firawuna ma da tasa mutanen sha'ibu da nasu mutanen tubba'i da nasu ko ashabar rasi da nasu kowa da irin nasa sunnar da suka sunnata ma kansu ko musulmi akwai bukatan kuje je ku yawo a ban kasa kaga nan Allah madaukakin sarki yana magana ne da bayan sa mu'minai lamma usibu yawma uhudin lokacin da aka sassare su ranar yakin uhud yanzu mun sake dawowa wato kenan kaga duk wacce magana da muka yi jumla eh, jumal na iltiradiyya dama mun fara magana akan yakin uhud sai aka yanke aka dan shiga mana wani abu to yanzu an dawo kan wannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana lokacin da aka sassare musulmai aka kakkashe wasu daga cikin su ranar uhud wa kutila minhum sab'una an kashe mutane sun kai saba'in ko kuma sama da saba'in mafi yawa yawan littafan tarihi na musulunci sun ce an kashe mutum saba'in ne a yakin uhudu amma bincike daga baya ya tabbatar da cewa mutane da aka kashe sun kai mutum ɗari sun kai mutum ɗari sun kai mutum ɗari akwai wani babban malami da muka tattauna da shi akan wannan kadiya din a bakin uhud din a nan inda aka dan kewaye aka sa kaburburan shuhada uhud a madina ke tambayarsa an ce mana su su saba'in ne ya ce eh haka za rawar bihi alkutubul kutubul mashhura min kutubit tawarik lakin al-bahth al-akhir yadullu ala anna adaduhum la yakilla an al-mi'a adadin su ba zai ba zai gaza wato kenan 100 ba saboda daga baya an an tantance kowa an samo sunansa to saboda haka Allah ya ce musu kad kalad min qablikum sunan sun je yakin Uhud abinda abinda ake nufi anan an je yakin Uhud da aka yi yakin Uhud nan sai ya zama da cewa a sakamakon rashin bin umarni da rumatu suka yi mun faɗa a baya wa izga dauta to bawo il mu'minina maqaida lil ko ku zauna anan ko ku zauna anan ko ku zauna hakan na annabi tsara su na saman nan na kan dutse ce kar ku sako ko mun ci nasara ko an ci nasara akan mu ku zauna sai in ne muhammadu na ce muku ku sako saboda karo na farko saboda tsabar arrangement din da annabi sallallahu alaihi sai aka ci nasara sai zama kafirai sai suka juya a guje sai suka juya a guje suna ta gudu musulmi suna bi suna sarewa suna ɗiban ganima na saman nan sai suka ce ai an ce nasara yaƙi ya kare mu sauka amir din sai ce a'a su mutum wajen hamsin ne duka sai suka sauko sai zama bai fi goma suka rage ba a lokacin kuma mun faɗa da khalid bin walid da ikrimata bin abi jahal suna daga cikin rundunonin abin wannan ya rike maimana wannan ya rike maisara na rundunar makka kuma mun san tarihin Khalid bin Walid ba a taɓa cin nasara a kansa a gurin yaƙi ba amma kuma yau wannan karin ya zo gashi a gefen kafirai bai musulunta ba Yakin badar da aka yi Khalid bayana Ikrima bayana amma yau sun zo da wata hamasa ta musamman ta haka da aka juya baya ashe su ba su gudu ba sun tsaya suna lura da strategy din dama babban damuwar su rumatu na kan dutsen nan wanda suke riyon kibiya ta sama saboda haka kawai sai suka ga sun sako sadaka da shi da ikirma sai suka jarina sai suka kewo suka kewo sai suka dawo ta bayan hudu sai suka hawo kai sai suka samu sauran mutum goma da suka rage sai suka kashe tare da amir nasu sai suka sako ma musulmi ta baya sadaka su suna gudu suna bin kafirai sai ya zama ta gudu baya ana bin su ana gudun su ana sarar su sai kana zaman da aka dauki ba sai ka ji an zo an sare ka su kuma wancan da suka abu ya tsaya sai suka juyo kaga sai aka sa musulmi a tsakiya kenan sadaka aka yi ma musulmi mummunan wato kenan ta'adi har sai daga karshe su musulmi da suka gano haka annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakonsa da taimakon wasu sahabban suka daɗa murda abin da ƙarfi suka kutso ta cikin kafiran bayan suka dawo suka sake manna kunkumin su ta bayan dutse ya aka zama ana yin gaba da gaba a lokacin an kashe mutane saba'in kamar da malam ya nuna ko kuma sama da saba'in kamar da wasu malaman suka yi nuni to yanzu musulmi hankalinsu ya tashi a badar sun ci nasara sun su dari uku da goma sha uku yanzu sun kai wajen mutum ɗari bakwai me ya faru sai Allah madaukakin zai kicin kwantar da hankalinsu karkalar min kablikum sunana ai kafin kuma wato sunnoni wato sun kasance ai ma'ana karjara na hawa haza alal umamin lazina kanu min qablikum misalin haka ya faru da al'ummar musulmi wanda suka zo kafin ku illa iyaka Allah ya kaddara wannan ne da ya karantar da ku darasi haka ya faru da mutane suka zo kafin ku min adba'il anbiya'i cikin masu bin annabawa sun makanat wata lahum amma karshen al'amari fa na mu'minai ne yau an taba ku ko kar ku damu wadda irta al kafirin da karshe al'amarin zai kibe a tsakar kan kafirai wani haza kala shine sai Allah madaukakin take ce fasiru fil ardi su yawo a ban kasa su ga me ya faru ne fanzur kai makana akibatul mukazzimina duk waɗanda ba su karɓi musulunci ba ya karshen su ya kasance ina adawa ina samuda ina ashabul rasul ina ashabul aika ina quruna baina zalika kasira duk ina suke saboda ka kar su damu karshen al'amari zai zama na mu'minai ne musulunci shine zai ci gaba shine zai ci gaba zama ta Allah sannan sai Allah madaukaki zai ce haza bayanin linnasi wannan kuma magana da muke dinnan wannan alqur'ani dinnan wato littafi ne fihi bayanul umuri ala jilliyatiha akwai bayanin komai kake bukata akwai bayanin sa a cikin sa dan haka kuyi hakuri alqur'ani zai muku bayanin hanyoyi dalla dalla wanda za ku ci nasara kuma karshen al'amari naku ne ko musulmi wa kaifa kana al-umma al-aqdamun ma kuma alkur'ani nan zai muku bayanin abin da ya faru da sauran musulmin farko tare da abokan gabansu duk zai bi abin nan ɗaya kenan na biyu kuma shi alkur'ani nan hudan shiriya ne ku yi haƙuri ku bi alkur'ani yanzu ma ba dan an samu mistake ta gurin ku ba to da haka ba za ta faru ba da haka alkur'ani nan shiriya ne wa mau'izatun kuma gargaɗi ne yani alkur'ani fihi kabar man qablakum wa hudan likulubikum a cikin alkurani akwai labarin wanda suka zo kafin ku akwai shirya ga zukatan su mau'izatan akwai wa'azi da gargade zajiran al maharim wal ma'afin wanda yake jan hankalinku kada ku saban Allah kada ku aika afka cikin haram kar ku yi hakan nan wa mau'izatan kuma wa'azi ne lil mutaqi daga masu tsoron Allah ko daga masu tsoron Allah madaukakin zaki dan haka wala ta hinu. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين to yanzu an yakin ohudu an kashe musulmi wajen ɗari su ma makafiran fa an riga abin dama kare jini biri jini aka yi ko muka ce su aka fara cin nasara a kansu saboda aka su an musu kakakata to amma doki mai baki ya fi gudu ta aka shi sa su musulmi suka shiga mamakin al'amarin to sai Allah ya ce musu a'a kai kwantar da hankalinku wala tahinu kada ku rauni fa ai la tud'ifu bi sababi ma jara kada ku rauni a dalilin wannan abin da kuka ga ya faru wala tahzanu kar ma ku bakin ciki kar ma tsamai bata muku rai wannan abin wa antumul alauna wallahi ku ne madaukaka in kuntum mu'mina idan har kun kasance ku mu'mina ai alqaqibatu wan nasar da taimakon Allah da kyakkyawan nasara da kyakkyawan karshe lakum ayyuhal mu'minuna ku ne ya ku mu'mine Allah ya ce wa antumul a'launa wasu malamai suka ce dalilin sa Allah ya ce wa antumul a'launa anan a lokacin da ikrima da kalibin wali suka kewayo za su hawo ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga sai addu'a ce ya Allah za su hau saman mu za su hau saman mu Allah madaukakin sarki sai ya sauka da wannan aya aina ai wa antumul a'launa ku ne madaukaka ku ne madaukaka babu abin da za su iya ko sun hau so daga suna hawa mataki suka sako wannan kenan wannan aya da Allah ce wa antumul a'launa malaman tafsiri da tarihi da suka bincike sai suka gano cewa tun daga rannan in dai za a tafi yaki in dai da sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi yaki to za a ci nasara su ne asaba kamar yadda Allah ce musu wa a a'launa duk rikici da za a yi duk rintsi da za a yi duk wahala to sai nasara sai ta koma ta kan sahabbai su ne hakan nan addinin musulunci ya dinga yaduwa a dalilin su duk inda kaga ya shiga dalilin yakin su ne to ba taba cin nasara akan su ba hatta yakin musalamatul kazzabi kaga an tura dunduna ta farko ya bata kashi an bata tura runduna amma daga karshe musulma yaƙi ya kare musu kai inda bai suka fi samun wahala kenan sai kuma yaƙin yarmuk wanda muka yi magana sun aiko a sai na umar ya tura musu abin ina amma kaga da suka tashi fanta makafirai sai da suka kai su farsaki hudu duk wani yaƙi da za a yi da sahabbai da kafirai to za ka samu sahabbai ne da haka shi sa addinin musulunci ya watsu ya watsu ya watsu duk cikin jaziratul arab har ya fito daga cikin jaziratul arab ya shiga afirka da sauran gurare in dai da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aje yaki to kuma za a ci nasara babu inda ya nuna cewa yau an karya su ya zama kuma da karshe ba su suka ci nasara ba saboda mai Allah madaukakin sarki ce musu wa antumul a'launa ku ne madaukaka saboda haka kar ku damu dan a yakin badar dinnan wannan abin ya faru a wannan ba komai bane darasi ne kawai ake gano in yamsa su karhun idan ma wata matsala ta rashin abin ta same ku raunin nika an harbe ku ta nan an sare ku ta nan to ai faqad masal qauma qarhu mislu ai sauran wannan mutanen su ma kafiran ma su ma rauni irin wannan yanda kuka sare su haka suka sare ku ko ba haka bane yawwa kar ya zama ku sa a zuciyar ku can ku ne kadai yanda aka samu shahidai a cikin ku su ma an samu yan wuta a cikin su wanda suka fita fita da rai saboda haka ai in kuntum eh, kada asabakum jarahun idan kun samu raunin nuka wa katalin da kashe-kashe da aka muku minkun daga gare ku ɗaifatun <coughs> <coughs> ah, wa katalin wa kutila minkun ɗaifatun wai an kashe wasu daga cikinku ta aifa kada a saba a ukun su ma abokan gaban naku karibu min zalika kusan wani abu kusan kwatankwacin wannan ya same da su ya same su min katalin wajirahim na kisa da rauni an kashe su ma an kuma yi musu rauni sau da haka ba abin damuwa ba da cikin wannan lamarin kenan ku kwantar da hankalinku wadilka laiyyamu kuma ku sani cewa wa'annan dama haka kwanuka suke nu dawulu da nasu mukan jujjuya su tsakanin mutane ai abadar kun kunci nasara ko to yanzu kuma abin ya sake kuma kun shiga abin nan dan a koya muku darasi ne bayan ba ba ba komai ba ai dila alaikum al'ada taratan wani lokaci abokan ba za su iya samun nasara akan musulmi wa in kana lakum aqiba ko da yake daga karshe da ku ne za ku ci nasara ko limala na fi zalika min alhikma saboda Allah ce mun yi haka ne saboda ta hikima irin tamu saboda haka ba wani abin damuwa bane ta haka shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa wali alamul lazina wali alamul lahu lazina amanu Allah yayi haka ne dan ya tantance su wane ne asalin mu'mini wannan shi yasa bayan an dawo daga yakin Uhudu musulmai sun dawo gida duk waɗanda suka yi shahada na an yi jana'izansu an yi komai da komai an dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida kafirai makka sun tafi har sun yi nisa ba suka ce kai to yanzu mun je maka me za mu ce mu ce mun yi nasara ko me sun kashe mu mun kashe su ba su yi nasara akan ba mu nasara akan su ba me za mu ce mu koma har madina mu karasa su sai suka yi shawara haka sai suka juya suka juyo za su dawo Allah madaukakin sarki sai ya gawa annabinsa iyaka wanda ya je yakin Uhud jiya wanda bai mutu ba kuma zai iya tashi to su daddaure raunukan su a fita a koma yakin nan a fita maza maza yanzu a koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya gaya musu hakan nan wa'anda ba su fita ba suka ce a yanzu ka sai dai da mu za a je ce a duk wanda bai je ba ba na son sa masu raunin da nake so sau da haka suka shirya suka fita haka suka ɗaɗɗaure suka ɗaɗɗaure wani yana ja da kira wani yana dingisawa da haka suka fito fitowarsu madina ke da wuya labari sai je gurin maka gane muhammadu ya koma ya ɗebo wata rindina Abba sai suka juya <laughs> kafa mai na ciban baki ba <laughs> to yanzu a ci nasara kenan <laughs> Eh? da Allah ce ya haka ne wali lafi Allahu na amon don Allah maɗaukacin sarki ya san su waye masu imani imani na gaskiya to muje wali salkafi ne ko wai take da minkum shuhada kuma Allah madaukakin sarki ya yi haka nan dan ya karamta wasu daga cikinsu a matsayinsu na wato kenan shahidai ayya ne abin nufi a yaktuluna fi sabilillahi zai zai Allah ya haka dai tantance cewa je za su yaki dan domin sa wa yubziluna mahajjuhum wato su bada wato kenan dukkan kokarin su eh, fi mardatihi a neman yardar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki haka dan ya zabi shahidai a cikin ku wanda suka fita yaki dan addinin Allah sai aka kashe su kaga shahidai ne kuma shahada da kake gani zaɓe ne na Allah maɗaukakin sarki ba kowa ba ne sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama su ko da yake yanzu Allah ya kawo mu zamanin da ake vandalizing din institution na shahada sai mutum ya je a hayaniyar duniya a kashe shi a cewar shahidi ne hayaniyar duniya fa zai je shi a kashe shi babu maganan addini kawai sai dai hayaniya da faɗa da masifa da wani abu na nasu na aƙida shikenan sai a kashe shi kuma ya ce wai wai shahada yi ai wani ma shahidi ne ai wani ma shahidi ne a cikin hayaniya Allah madaukakin sarki ya sawaka Aisha shahadar a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zaba yayi wa yattakhidha minkum shuhada sai ya zabi shahidai a cikin ku ya zabi wani da wanda su za su shahada wanda da wanda su za su shahada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a suke Allah madaukakin sarki ya ba su shahada amma wanda Allah ya bashi ya bashi wanda Allah bai bashi ba zai mutu yana mu'minin sa Khalid bin Walid bayan ya musulunta babu inda bai shiga gumurzu ba duk da kisa babu inda ba ta ba kowa ya san rol din da Khalid bin Walid ya fi a addinin nan na musulunci iyaka rayuwar sayyidina Abubakar duk yakin da aka yi na riddan nan Khalid bin Walid da Ikrima bin Abi Jahal wannan da muke magana din nan wato ba karamin rawa suka taka ba hatta mun faɗa cewa musallama rundunar da aka kara masa ta tura masa ta farko aka kashi shurahabil ya gama da su fansa masu aka tura wata runduna amma da aka jiyo da alƙibla Khalid bin Walid shikenan Khalid bin Walid sai da ya karshen sa ya karshen duk mutanen sa mutanen Yamama gaba ɗayan su duk sai da ya zama a ƙaramin lokaci duk masu riddan na an gaba da su kap din su sannan aka koma expanding aka ci kasar rum aka ci kasar Paris duk aka kashin sa ba shi ya sauka a shugabanci ba har sai da Sayyidina Abubakar ya mutu Sayyidina Umar ya hau sannan aka nada Abu Ubaida to saboda haka duk da wannan sai gashi zai mutu akan shimfidin sa yana cewa rago bai ji dadi ba duk inda mutuwa take ba inda bai shiga ba amma kuma shahadar ba ta zo ba sadaka shahada ba abu ne mai sauki ba ba za ka je a hayaniyar kungiya ko na hayaniya kai shi kai shahada ba Allah ya sauka wallahu la yuhibbu zalimina lalle Allah madaukakin sarki baya son azzalimai walimai salladina amanu lokaci har dai lokacin ya sake tafiya to Allah madaukakin sarki baya son azzalimai za mu dakata nan insha Allah ta'ala ah, da fata abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ayyukan ba sai mun ansa tambaya ba eh, ko ma ansa tambayoyin gobe eh yawa ai mun jima muna karatu a dan kyale mutane da muka faɗa daidai Allah sarki ya amfanar da mu da shi Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah sarki ya da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa da kuma yafi mana ni salatu annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلحك الامور كلها واجرنا من عذاب الاخره Allah muna ka gafara muna ka jin kai Allah ka cikan mu Allah madaukakin sarki muna roƙonka afuwa muna roƙon zafara wanda ake yanta cikin wannan wata Allah ka sa na ciki wanda ake gafarta musu a cikin wannan wata Allah ka sa na ciki wanda ake arzuta su a cikin wannan wata Allah ka sa na ciki Allah madaukakin sarki rauna na ne a cikin bayinka bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su ba su suka da suke kama Allah madaukakin sarki ka kore mana hanyar da zamu bi Allah ka arzuta mu Allah ka arzuta mu kamar albarka a noman mu da ilimin mu da kasuwancin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin